ka abu ne da ba za ka iya haƙuri da shi ba mm. to yaya za ka iya siffanta rashin hankalin da ke cikin bawa daga bayin Allah ya mai da bayin Allah su zama su ya ce ba za a bauta wa Allah ba bawa daga bayin Allah ya zauna yadda ake yi wa Allah sujada shi ma ya ce bayin Allah su zo su yi masa sujada suna sa goshi a ƙasa suna mai sujada a matsayinsa na bawa Allah halitta Allah banda kashi da fitsari babu abin da ke cikin cike shi idan ya yi zazzaɓi ya hana anguwa bacci wai amma shi ma zai iya zuwa ya yi baƙe-baƙe ya kinkima rawani ya rungumo alkyabba ana zuwa ana sa gushi ƙasa ana masa sujada ko masu yin wannan bayan Allah da Allah ya halice su ya ce su masa sujada su zai tattaro ya ce shi ma su masa ya za ka yi kwatanta wannan rashin hankali kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah madaukin sarki ce ta kafu na humka kifatukum anfusaku za ku iya yadda ku ɗauko yaran gidanku bayinku su yi tarayya da ku cikin abin da kuka mallaka kuna tsoron su kamar yadda kuke ainihin wato tsoron kawunan ku tsakanin ku ku ya ku ya zama na wannan bawa ne shine kuka ɗauko kuka bashi wannan matsayin wannan ba zai taɓa yiwa ba wannan ba zai taɓa me ba ba zai taba yiwa ba sai Allah ya ce kazalika nufassilul ayati kaman haka ne muke bayyana ayoyi daki daki inji Allah madaukin sarki amma su wane ne masu fahimta sai Allah ya ce liqaumin ya'qiluna ga mutane masu hankali Allahumma ja'alna minal aqili ya Allah ka sanya mu cikin masu hankali ashe kana iya ganin mutum kaman mai hankali amma a tabarau na addini musulunci mahaukaci ne ba a sani ba domin duk wanda yake da hankali ba zai rike wani Allah ya ce shi zai bautawa ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma bal ittaba alladhina zalamu bi ghairi ilm faman yahdi man awalla Allah ma lahum min naqirin Allah madaukin sarki ya ce bal ba haka lamarin yake ba ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmi azzalumai mushirkai waɗanda suka rike wani Allah a matsayin abin bauta Allah yake sun bi son zuciyarsu ne da gairi ba tare da ilimi ba domin idan ba kungurmin jahilci ba yaya za a yi ka ɗauki bawan Allah ka mai da shi daidai da matsayi na Allah maɗaukakin sarki ka ɗauka yadda Allah ke azurtawa wannan azurtawa yadda Allah ke talautawa wannan talautawa yadda Allah ke bada lafiya wani Allah yana bada lafiya yadda Allah ke sauko da ruwan sama wani Allah yana sauko da ruwan sama yadda Allah hadari zai zo Allah ya ce hadari wuce wani ma yana iya cewa hadari wuce wai akwai wani wai saboda kawai babba ne wai shi ma babba ne irin irin irin wannan wani takan mara rijista wai matan muridinsa wai ta ɗora girki za ta yi abinci sai hadari ya taso kuma ba su da kitin sai ta zo ta sami mijin ta ce mai gida ga fa hadari ya taso za a goce da ruwa in aka yi ruwa kuma sai dai mu kwana haka ba inda za a ɗora girki sai ya ce to ba zai yiwu ba bari in je in samu akara makallahu in gaya mace ya ɗau mataki wai sai ya danno da gudu shi kenan sai ya zo ya samu malamin shi ya ce ala gafarta malam Allah ya kara wa shehu karama ga hadari ya taso ba kicin gidana in wannan ruwan ya sauka ba za mu ci abinci ba a taimaka a cece ni sai shehu ya ce ba matsala za a ɗau mataki kai hadari ba mai daka zubar da ruwa nan ba ka sha kwana ka zagaya wai shi kenan wai shi hadari kuma wai sai ya zagaya wannan aiki da shafa labari shi ne yanzu wannan zai ya kama hankali to a da irin wannan labarin za a bar sai a girgiza kai a ce karamatun auliya ya ce wannan karama ce ba wata karama ƙarya ce zuki ta mallaki Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce bali taba allazina zalamu ahwa'ahum azzalumai wajen bautar wani Allah sun bi son zuciyarsu ne kawai inji Allah Allah ya ce bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba domin abin da ilimi yake karantarwa shine Allah kadai za a ta da bauta abin da ilimi yake karantarwa shine Allah madaukin sarki shike da iko na kololuwa duk sabanin wannan ba ilimi bane Allah ya ce to amma duk wa'azin da zaka yi mai wa'azi duk yadda za ka buga faman yahdi man adalla wa ya isa ya halakar ya ainihin shirya da wanda Allah ya halakar idan mutum Allah ya halakar da shi wa zai iya shirya da shi ta inda ka iya gane wannan larabawan jahiliya saboda tsabar jahilci sun yi gunki iri-iri idan kana karanta irin yadda rayuwar bautar gunki take kamar da shehu malami kalbi ya kawo zaka ga abubuwan ban mamaki da yawa akwai lokacin da an yi guncin itace an yi na karfe an yi na azurfa ba irin wanda ba a yi ba sai wasu suka ce su da dabino za su yi nasu Allah suka samu dabino irin na Saudiya mai zaki suka hada suka yi wani katon mutum mutumi suka yi wata katuwar yar bebi aka aje ta ana mata mai ana mata sujada to sai aka samu wata matsala aka yi karancin abinci aka yi mai karancin abinci ah? akwai wanda ya tafi farauta ya buga ya buga bai samu komi ba ya dawo gida ba abinci yunwa ta ta sa shi gaba ya rasa inda zai sa kan shi. can sai ya tuno da allansu na dabino sai ce a sai zagaya ya je kuma ya sa masu gadi da masu lura da wannan allah na dabino ba kowa a kusa ya tsaya ya kura ya ga dabino ga abinci arha arha ga yunwa ta matsa masa da ya leka ya leka ya gaba kowa sai ya kama hannun allah na dabino da kare sai tura aljihu sai ya danna da gudu ya je gida ya cika cikinsa ya kwankwaɗi ruwa ya sha ya gyatsa ya ce to duk yadda za a yi gobe a yi ta washe gari kuma aka sake dawa da shi ana yi wa Allah na dabino sujada da aka zo aka ga an kare masa hannu aka ce aiki ya jika an kare wa Allah hannu aka yi sauri aka nemo dabino aka yi masa sabon hannu wai kuma duk da haka aka zo tare da shi ana yi wa Allah sujada in an yi sujada shi sai rinka dago kai yana lekawa ya ga ko zai ce ga wanda ya kare mu hannuna yanzu akwai jahilci irin wannan idan zai yi tafiya ya ɗauki dutse dutse shi ne allah sa ya je daji yana wa dutsen sujada in ya ga dutsen da ya shi wannan dutsen kyau ya jefar ya ɗauki sabon Allah ya jefar da tsohon Allah ya bashi a daji ya wuce kuma a sa wannan dutsen Allah ne zai iya kare shi zai iya yadda shi zai iya kashe shi zai iya cetonsa daga dukkan manyan bukatunsa akwai akwai jahilci da rashin hankali da ya wuce wannan idan ba bata wanda Allah ya batar ba wa zai aikata wannan idan ba basira ka ta bata ba a yaya za ka yi ka samu mutum a cikin kabari ka rinka masa jada ka ce shi kake so ya kare ka shi kake so ya biya maka bukatu yaya za a yi wannan ya faru wanda ya riga ya mutu kan ai Allah ya ce amwatun gairu a haya'in hmm. wala ya amwatun gairu a duk wanda ya riga ya mutu aka sa cikin kabari ai matacce ne shi ba raye ba ne. bai ma san yaushe kiyama za ta tsaya a tare shi ba yana jira sai ran da Allah madaukin sarki gida man tada shi in tad'uhu la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah yace in ta da uhum idan kuka kira su la yasma'u du'a'akum ba ta jin kiran yanzu mutum yana cikin kabarin kaje ka tsaya kwala masa kira eh mu dauka sunan shi na ta'ala kace na ta'ala zai ji in ta da uhum la yasma'u du'a'akum Allah yace kai kadaran ma zai ji walau sami'u da za su ji ma Allah yace masa jabu lakum ba za su iya ansa muku ba Allah ya ce wa yawmal qiyamati idan kiyama ta tsaya yakfuruna bi shirkikum in su na kwarai ne nagartattu bayin Allah sai sun kafirce wa shirkar da kuka musu sai sun ce ya Allah wayannan da suka zo bakin kabarin mu suka yi mana sujada suke roƙon mu lafiya suke roƙon mu duniya suke roƙon mu aljanna suke roƙon mu neman tsari daga wuta ya Allah ba mu muka sa su ba rashin hankalin su ne ya jawo musu ya Allah kada ka kama mu da laifin da ba namu ba sakarcin su ne da jahilci sun ki su karanta aqida ba mu muka sa su ba ya Allah mun kafircewa wannan shirkar da suka wallahi duk wanda yawa wani Allah wannan sai sun yi wannan da shi a gaban Allah in ji Allah ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu kabir ba wanda zai baka labari ka ji labarin gangariya kamar labarin da ya zo daga wajen Allah madaukakin sarki wa yake faɗin wannan magana Allah a ina a cikin alkur'ani mai girma Allah ka gafarta mana wannan jahilci ne shi yasa Allah ce bal taba allazina zalamu bi ghairi ilmin faman yahdi man adalla Allah wa zai iya shirye da wanda Allah ya batar in Allah ya batar da mutum ba mu iya shirye da shi yaushe in zaka yi tafiya sai ka je wajen malami wai baka sa'a wai duba maka tafiyar akwai sa'a ko babu kai kana murna kai sa'a ka samu malam zaka samu sa'a malam yana murna yayi sa'a ga wani sakar ya zo yau me yasa ba matsala ya san abin da zai faru gobe ya san abin da zai faru jibi me yasa bai iya kunna fitila sai an dauke wutar lantarki ba sai an dauke wutar lantarki bai ce inna lillahi ya fara laluben ashana in ka san abin da zai faru gobe dan me baka gane saura minti biyar a dauke wutar lantarki ba ko akwai shehun sokoto da yake kaf sokoto akwai shehun da ke iya gane saura minti uku ne ba ta dauke wuta akwai ki a'a nefa da suke nan kusa bayan gari baka gane za ta dauke wuta ba dan kare na wa mutane hankali ka ce za ka faɗa musu abin da zai faru gobe za ka faɗa musu abin da zai faru jibi za ka faɗa musu abin da zai faru gata za ka faɗa musu alhali ba ka iya gane za a dauke wutan lantarki sai an dauke kai sakkwatawa wannan jahilci ne ko ba jahilci ba ne? Allah mun gode maka da ka kori jahilci daga sakkwato ka san ba mai saurin gane akida kamar kwace kun san dalili saboda kakansa shehu dan hodiyo eh saboda kakansa shehu dan hodiyo ya karanta da akida mu mun karba shehu mu ne mu mun karba waliyin Allah ne na gaskiya shehun da yayi jihadi shehun da yayi rubuce rubuce to ba wani shehun bai yi jihadi ba iya jihadin sa ne ya taba kada matai iya jihadin da ya taba yi kenan Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa malahum min nasirin ba su da masu taimako a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai gaba da rama فأقم وجهك للدين حنيفا سبو مي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا تبديل لخلق ka ji addinin gaskiya Allah ce القيم ولكن أكثر الناس haka, يعلمون الله يشفى ya kai كم يقد فسكك يا كي النبي محمد صلى me yasa aka ce ka miƙar da ka domin fuska ita ce jagorar gangar jiki gaba daya eh ita ce jagorar gangar jiki saboda nan alhawas suke alhawas anan suke a fuska a nan ido yake da shi ake gani a fuska a kunne yake da shi ake ji a fuska a hanci yake da shi ake sunsunawa a gane abu a fuska a nan harshe yake da shi ake ɗanɗanawa a gane abu alhawas suna nan ne a fuska saboda a fuska suke sai fuska ta zama ita ke jagoranta gangan jiki in ka miƙa fuska ka to abin da ake nufi ka miƙa gangan jikinka gaba ɗaya Allah ya ce fa waje haka ka miƙar da fuskar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidinil qayyim ga wannan tsayayyen addini ga wannan miƙaƙƙen addini ka miƙa fuskar ka kyam zuwa ga tauhidi zuwa ga Aqida sunna sak tauhidi sak to shine faƙin waje haka lidinil qayyim sak faƙin waje haka lidini hanifa lidini alƙayyim tana ƙarshen wannan sura wannan kuma lidini hanifa zuwa ga wannan addini da ya karkacewa bata ya karkacewa bid'a ya karkacewa shirka ya miƙe tsab zuwa ga aqida ya miƙe tsab zuwa ga tauhidi tauhidi sace kenan faƙin waje haka lidini lidini hanifa hmm. sai Allah ya ce fidratan Allah allati fadara an-nas alaiha fidira ta Allah wacce Allah ya halicci mutane akan ta menene fidira wasu malamai suka ce abin da ake cewa fidira shine al-islam shine me al-islam musulunci shine fidratan lahi allati fadara an-nas alaiha saboda me saboda hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa inna abawayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi manzon Allah yace kowani jariri da aka haifa ana haifarsa ne akan Islam ana haifarsa akan me akan Islam duk jaririn da aka haifa ana haifarsa kan Islam to sai dai in yi rashin sa'a iyayensa sai su lalata shi idan aka haife shi a gidan kiristoci sai su kiristantar da shi in aka haife shi a gidan yahudawa sai su yahutantar da shi in aka haife shi a gidan majusawa sai su majusantar da shi in aka haife shi a gidan yan bidiya sai su bid'antar da shi in aka haife shi a gidan mushurukai sai su mushurukantar da shi idan aka haife shi gidan ahalin sunna idan aka haife shi gidan masu aqida sai ya miƙe da aƙida da ya tashi haka zai tashi shi yasa zaka ga jariri tun yana karami idan gidan yan bid'a aka haife shi sai kaga an dora mashi wani lilo a wuya ko a kunkumi ga wasu kwandaga kwandagan layu ga wani zobe na azurfa ga wani goran ruwa ga wani ga wani tun yana dan za su mai da shi mun kirki su raba shi da Allah tun yana karami za su raba shi da Allah an ayi magana sai ce shi wannan da kuke gani maganin makarai ita wannan layar maganin baki ba ka da hankali ba ka san baki ba ka san maganin baki ba da baki yana kisa kuna jin damuna da rai baki da yana kisa kuna jin su kabiru gwamnati suna nan su abubakar giro kuna jin da suna nan su shagya kubu musa da suna nan su da baki yana kisa wayan nan da suna nan baki yana kisa su abubakar jibirin suna nan su bello yabo suna nan su mus <laughs> da baki yana kisa da baki yana kisa su dr mansur da suna nan da baki kai kai baka san maganin baki ba kun san maganin baki a'udhu bi kalimatin lahi ta min sharri ma annabi su yake tofawa alhassan da alhussein ba layu ya ɗaura musu a kurkuri ba idan ya ɗauko su ya ce u'izukuma bi kalimatin lahi tammat min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lama gani nan bari nan da yadda Allah ko kana jin ya fi alhassan da husaini tsada ko kana jin kai kafi annabi sanin me za yi ko kana ganin gidanku sun fi annabi abokan gaba annabi da ke da abokan gaba su abu jahil su abu lahabi su utubatu bin rabi'a su shaiba ibn rabi'a su walid ibin utuba su su umayya ibn kalab manya-manyan arnan quraishawa gaba ɗaya su sanadidu quraish sun haɗe masa kai amma ya tofa wannan ya gagare su sai kai za a haɗa kai da wata layi baka ma san menene a ciki ba wallahi wata layin kuka bude za ku dariya ne a ciki malam giro yana gaya ma akwai da aka taba kawo musu suka farke sai suka gabo kan da ya rubuta layar abin da ke ciki shine falata ta lumu wa lumu an wai abinda bokan ya rubuta kenan su zama na magana wai bokan yana faɗa wa wanda ya ba layar kar ka zarge ni ka zargi kanka kai kamar da kanka sakare shi yasa na rataya maka wannan bisa wannan a saurara bisa wannan wasu malamai suka ce abin da ake cewa fidira shine me shine al-islam wasu malamai suka ce abin da ake cewa fidira shine al khilqa halitta me dalilin su je ka surati yasin wa maliya la abudu allazi fadarani maliya la abudu wa turja'un ɗaya daga cikin yan sako da suka je isar da sakon Allah sanda mutanen garin ke mamaki kai ma ka musulunta ne ya ce wa maliya me ke gare ni me zai hana ni la abudu allazi ne da habba zan bauta wanda ya halicce ni ba wa ilaihi turja'un alhali ya zuwa gare shi za a mai da ku ai allazi ni ai allazi khalaqani allazi maza khalaqani da wannan ne suka ce abin da ake cewa alfidira wato shine alkilka idan baka manta ba larama annabi ibrahim da yawa mutanensa wa'azi masu zafi mai zafi a suratul anbiya qalu ajitana bil haqqi am anta to wace ansa ya basu man rabbukum رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين annabi ibrahim ya yi wa'azi kan tauhidi ya yi wa'azi kan aƙida kun san da kai yi wa'azi kan tauhidi to duk wanda bai san gaskiya fa sai fara rarraba ido idan akwai wani malamin tsubu sai hankalinsa ya tashi idan akwai wani da yake ci da addini ya murkushe kan jama'a ya mai da su bayi da yaudara eh, ko ba haka ba ne idan akwai wanda ya bar shehun gaskiya da gaskiya shehun da ya yi jihadi ya isar da saƙon Allah ya ɗauko nashi mara rijista forina ya shigo da shi shi ma sai fara rarraba ido to da ya musu wa'azi mai zafi sai suka ce kai saurara a ji na bil haƙi wai da gaskiya ka zo mana wannan magana ta kai da gaskiya kake yi am anta minal la'ibina ko dai kana cikin masu wasa ko dai wasan jikoki da kaka kake mana annabi ibrahim yace wasa kai ku saurara ku ji kala sai yace bal yace ba magana wasa a wannan harkar ana magana tauhidi kuna magana wasa ana magana aqida kuna magana wasan kakanni da jikoki waye gaya muku wayannan gumakan ba su suka halice ku ba ba su ne abubuwan bauta na gaskiya ba rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna ya ce ubangijinku shi ne ubangijin samai ubangijinku shi ne ubangijin ƙasa allazi faɗara hunna wanda ya halicci samai da ƙasa gaba ɗaya ai allazi faɗara hunna allazi kalaka hunna shi yasa suka ce to alfidira abin da ake nufi shine alkilka hmm. to me suke nufi abin da suke nufi shine jariri yayin da ya zo duniya Allah ya masa ji da gani da zuciya waɗanda suna iya karɓar gaskiya suna iya karɓar me gaskiya yadda Allah ya halice su ya halice su in dai ba gurbata su ba in dai ba a lalata su ba kunnensa na iya jin gaskiya idan na iya ganin gaskiya harshen sana iya furta gaskiya matukar ba a lalata su ba za su iya karɓan gaskiya haka Allah ya halicci duk jahiri sanda zai zo duniya ya dogara ga yayi sa'a an bashi gaskiyar ko bai yi sa'a ba ƙarya aka danka mashi ina fata an gane wannan wasu malamai suka ce abin da ake cewa fidira shine ka'idar da Allah ya fara halitta yan adam a kansu. wasu Allah ya yi su don wuta ya sauƙaƙe musu aikin yan wuta wasu Allah ya yi su don aljanna ya sauƙaƙe musu aikin yan aljanna Shi ne fi ɗarashen lahi na fi fatara nasu alaiha ka zo zamanin annabi nuhu alaihi salam ka zo zamanin annabi hudu ka zo zamanin annabi saleh ka zo zamanin annabi ibrahim zamanin annabi lut zamanin annabi musa da isa duk annabawan Allah ba a taɓa samun lokacin da Allah ya ce ya halatta wa duniya su shirka ba ba a taɓa samu ba ba a taɓa samu Allah ya yadda a haɗa shi da wani wajen bauta ba addinin Allah tun farkon duniya har duniya ta kare akan tauhidi yake akan aƙida yake akan ba a haɗa kowa da Allah a wajen me a wajen bauta shine la tabdila li khalqillah Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini na gaskiya Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba kenan a cikin mutane wayanda suka san Allah suka san gaskiya su ne yan kaɗan takarkaru su suka fi ne su suka fi yawa da wannan ne yasa ba a kafa hujja da yawa a musulunci hmm. ana kafa hujja ne da dalili ana kafa hujja ne da me da dalili sai dai malamai suka ce yana daga alamar gaskiya ta fara kaɗan kaɗan ta rinka ƙara ƙarfi tana ƙara yawa wannan alama ce ta me ta gaskiya yana daga alama ta ƙarya za ka ga ta yunkuro kamar duniya za ta tashi tana bori tana hauka da gaskiya ta zo sai ta murkushe ta sai ta shaƙe ta sai ka ji ƙarya ta yi shiru kamar mushirki ya ji shiru a sharuwa ke sa Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya alamuna Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah mun zo daidai kan gaba da zamu kwana a wannan shekara idan Allah ya ba mu tsawon kwana to za mu tashi daidai mu ni bi na ilaihi za a sake tashi kan ayar aqida amma ku saurara a saurara a saurara a saurara akwai jawabai da za a gabatar a halin yanzu akwai jawaban da za a gabatar kamin nan alaran ma ya mana gaban biyar addu'a mun ce dama yau mu taro mu gaya wa Allah damuwar mu dama muna yi amma yau za mu yi amfani da wannan taro a mana addu'a mu ce amin in Allah ya da mala'ikun rahama da suke kewaye al'umma in ana karanta ƙur'ani suna kewaye da mu Ga ya cikin watan Ramadan ga ya a cikin daruruwa na koma na ƙarshen watan Ramadan muna addu'a muna sa rai in Allah ya da abin da za mu roƙa Allah zai ba mu. muna da matsaloli jama'a na da matsaloli ta aiko da gudunmuwar kuɗi wa kwamitin marayu naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi wasu bayin Allah sun aiko da naira dubu ɗaya ɗari shida Allah ka saka musu da alkhairi wata mata daga garin shuni ta aiko da naira dubu ɗaya Allah ka saka mata da alkhairi wasu bayin Allah sun aiko da naira dubu biyu Allah ka saka musu da alkhairi ɗazu aka faɗa mana wazirin ringin kyaftin sagir haka ne ya ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗari wa kwamitin marayu ta hannun alarama Ahmad Suleiman Ibrahim ya ce a tura masa akawun na kwamitin marayu domin ya sa wannan gudunmuwa Allah ka saka masa da alkhairi to kamin nan ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar to ku saurara kowa ya kasa kunne mai girma gwamnan jihar Sokoto a saurara sarkin yamman daular Usmaniya daular shehu dan hodiyo daular shehu wanda ya yi jihadi daular shehu wanda ya rubuta littattafai an gane ba wancan ba ba mara rijista ba to ku saurara ya aiko kwamitin marayu da gudunmuwa ta shadda dila arba'in wannan shadda dila arba'in za ta yi sutura wa marayu dubu biyu da ɗari hudu mai girma gwamna ya ce yana son marayu dubu biyu da ɗari hudu marayu bayin Allah waɗanda iyayensu suka rasu suka basu a yi musu kayan sallah mai alfarma sarkin musulmi ya aiko da gudunmuwarsa mun karanta a wannan wuri to yau kuma ga mai girma gwamna ya aiko Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka masa tukuici da aljanna Allah ka yi zuri'arsa albarka Allah ka kare shi daga dukkan abin da yake jin tsoro da shugaban kwamitin marayu ya ce bana sun tantance marayu dubu hudu sun karbi application na marayu ƙari dubu ɗaya bayan dubu hudu suna hasashen za su yi wa marayu dubu biyar tufafi a wannan shekara to yanzu kuma ga suturan marayu dubu biyu da ɗari hudu to yau kuma sai da Allah yake nan marayu kun zama gata yan gata a Sokoto Sokotawa Allah ka saka muku da alkhairi matan sakkwato da kuka ta arko da gudunmuwa Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa wa 'ya'yanku albarka kai ku ce Allahu akbar iyalan gidan wa iyalan gidan mangoro da lemo kun san mangoro da lemo a sakkwato to iyalan gidan mangoro da lemo su ma sun aiko buhun shinkafa a kwamitin marayu ya Allah wannan mangoro da wannan lemo Allah ya saka sa yi zaki sakkwatawa Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya tabbatar da ku akan sunna Allah ya tabbatar da ku akan aƙida Allah ka kori bid'a daga jihar Sokoto Allah ka kori shirka daga Sokoto Allah ka kore ta ta ƙara mai ta ƙara gaba in ta yi zamfara can ma Allah ka kada ta in ta ƙara nausawa Allah ƙara nausawa da ita in ta yi Nijar maluman sunna na nan Najeriya matsiyaciya su ƙara ba ta takardar sallama a saurara a saurara zan mika wa sakatare domin ya kira mana mukaddashin shugaban kungiya ya yi jawabi kamin mu ɗora sauran jawabai da za a yi sakatare bismillah Mamman Kabir Haruna Gombe Allah ya sata da alkhairi a yanzu abin da muke da shi ne sauraren shugaban jawabin shugaban wannan kungiya da aka yi na ya kama suna da kungiya da alhaji muhammad awar suleiman romo wanda a halin yanzu yana sauƙaƙa mai tsarki yana gudanar da umra wanda ke jagoranci wannan kungiya a muƙaddashin shugabanci yanzu shine imam usman muhammad da bage shi ne zai zo ya tsaya a nan ba hudu ba zai yi ba jawabi zai allah shi gafarta الأنبياء والمرسلين محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين yawa musulmi gaba ɗaya maza da mata da ke wannan wurin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda ainihin sakatare ya ambata na tsayo a nan a madadin shugaban kungiyar jama'a ke zalatin gida a kamsu sunna na wannan jiha alhaji muhammad awal suleiman rubo wanda ya tafiya domin ayyukan umra a ƙasar saudiya amma zamansa a ƙasar saudiya cikinsa ɗaya mun karanta a nan ko yaushe muna tare da shi a cikin maganganunmu bakinmu kunyan muna saurarin bakin sa a koyaushe da sannan nan ana batun da wannan wa'adin ko kuma wannan tafsirin sai da muka magana da shi da mata mini kalmomin sa waɗanda ke fahimtar ga ɗaiɗin al'umma da ke wannan wurin da ma waɗanda ba su samu su wannan ba amma son yana kaiwa. shugaban kungiyar jama'a ta zari tafi da wata mutu sunna na jiha da farko ya nemi mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima wanda ya tsawaita mu, ya yi mana wata irin baiwa mai girma ya sanya mu cikin bayansa waɗanda ya zaɓa saboda ka samu rayuwa ta kawo wannan lokacin a cikin wannan watan kuma daidai wannan lokacin to ba ƙaramin nasara ba ne kuma ba ƙaramin alkhairi ba ne muna ƙara gode ma Allah muna ƙara yaba masa muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ya daɗa mana a cikin wannan ni'imar tashi bayan wannan wajibi ne ga ainihin shugabannin ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a a qamatu sunna ta jihar Sokoto su miƙa godiya ta musamman tare da yabawa ga shugaban ƙungiyar jama'a ta bida da kamata sunna ta Najeriya sannan kuma shugaban ƙungiyoyin ahlus sunna wal jama'a na Afirka shine ainihin a Sheikh Abdullahi Zakariya Balalau wanda a ofishinsa da tunaninsa da shawarwarin masu bashi shawara suka share mana waɗansu hawaye masu zuba gare mu na ganin cewa mun samu dawowar malaminmu a sheikh muhammadu kabiru haruna gombe a wannan jiha ta sokoto a saurara a saurara mu ci gaba malam muhammadu kabiru haruna gombe ya aza ya aza wani gargare na noman savrata bid'a da al'ada a cikin wannan garin shekaru da suka shuɗe malam ya koma wata jiha a cikin tsarin Allah haka Allah ya so to kuma ga sai Allah ya damu da shi bana ko malam ya ɗora kamar yadda muka gani muka shaida muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma shugaban ƙungiya na ƙasa da mafificin alkhairi bayan wannan kuma nasarar mu ta gaba sai aka haɗa shi da ɗaya daga cikin manya-manyan mahaddatan alkur'ani shi ne alhafi alhafi ahmad suleiman ibrahim kano tun lokacin da waɗannan bayan Allah suka sauko a cikin wannan garin jihar Sokoto ƙara ɗauka harami take yi haske ƙara sauka yake a cikin garin Sokoto wannan taimakon Allah ne kuma nasara ce daga Allah sauka waɗannan bayan Allah a cikin wannan garin ko da maƙiyan addinin musulunci ya san sokoto ta canza ba ka tsammani a cikin garin sokoto a irin dare yau tun lokacin da suka fara wannan karatun abin karuwa ya kai shiya ta kusa ta kasa ɗauka mahalarta wannan karatun muna fatar yadda yi mana wannan karatu da sa Allah ya masu tukunci da aljanna firdausi wajibi ne mu yi godiya ga shi kansa malam da kuma a akan sadaukawa da sun kai akan karantar da mu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga masu halarta wannan karatun sun san ɗimbin ayyuka da al'amurra da waɗannan bayan Allah suke huskanta da sun ƙara girgiza musu wanda yake ba su da lokaci nasu tun lokacin sauko su cikin wannan garin minti goma su samu su na hutawa babu ko dai suna nan suna karantar da mu ko suna sauraren shakoyin bayan Allah a can masaukai bayan ainihin ziyarce-ziyarce suke kaiwa ga muhimman wurare da sauran karance-karancen da ake yi saɓani wannan wurin ba mu taɓa samun lokaci guda wanda muka samu kasawa ga waɗannan bayan Allah ba mahirin jayan malamai da ake turawa a ainihin jihohi suka yi darasi guda a cikin yini su koma su kwanta amma akwai yanin da waɗanga malamai ba su hito da maraici suka dawo da daddare ba babu shi muna fata wannan jihadi da suka yi Allah ya sanya shi a cikin mizanin mahalarta wajibi ne mu godiya da ga ainihin ita kanta gwamnatin jiha saboda jin abubuwan da take yi mahirin jayin wasu abubuwa da take yi kamar ainihin ɗabbaƙawa ne ga abin da shi malam yake karantawa yake kira ga ayi lokacin da malam ya fara zuwa wannan garin a wannan shekarar ya yi kira ga a ainihin taimaka ma marayun da uwayensu ubanninsu suka koma ga Allah wata ta'ala kowa shaida ne akan haka a wancan lokaci bayan Allah suka taimaka gwargwadon abin da ya sauƙaƙa shekara na dawowa sai gwamnatin jiha ta ce ita ma ta bi sahun wannan kira da malam yayi a yau ɗin nan ko ma in ce a jiya aka ƙaddamar da taimakon marayu da gwamnatin jiha ta yi gabana aka ambata za a tuhatar da mutum maraye dubu tara a cikin taimakon gwamnati sai ga shi yanzu ta turo ma wannan ƙungiyar wani kaso na daban wani tabba wannan ƙungiya yanzu aka gama faɗi sakatare gama faɗi malam ya karanta mun jiya ƙarin taimako na marayu dubu biyu da ɗari hudu bayan taimakon ta cewa bayan Allah duk lokacin da aka ce an kama azumi wanda bai san wanda zai yi ya samu koko da sha ba ya samu shinkawa ya ci sai aka buɗe santocin da ake ciyar da bayan Allah wannan abincin daga aljihun gwamnati wannan wajibi ne a yi musu yabo kuma a yi musu fatan alkhairi sun ɗauki wasu hanyoyi na ainihin karantar da samari sana'o'in yi shaida kuke nan shekaran jiya aka yaye wajen saurayi ɗari biyu da ɗari da goma sha da ashirin da biyar wanda kowane shi ya iya haƙa takalmi wanda za a sanya a da shi aka yaye su aka ba su kayan aiki domin su koma garuruwansu su ci gaba da bunƙasa wannan sana'ar tasu wannan wajibi ne a yi musu yabo da sauran ayyukan da suke yi na alkhairi bayan wannan sai abin da ya shahi suma kansu shugabanni na ƙungiya ta jiha wallahi shugabannin nan sun yi abin da ya cancanci a yaba duk wannan tsare-tsaren da ake yi muna ganin tun yadda mala ya zo zauna a kan wannan tebur nashi mutane ƙaruwa suke yi koyo shi aka yi wa'azi aka yi tafsiri aka tashi ba su tashi sai sun canye dare suna tunanin ya za a yi kan al'amuran da ake gani a gobe wannan shi ya haifar da aka hito da wani shiri na watsa wato wani majigi ai ba kowa san projecta ba wani majigi ga yanan wanda yake wannan majigin ya amfanar da ɗimbin al'umma su ga huskan Malam. su saurari malan su ji bayanin malan su kwashi ilmi daga bakin malan ya tabbata a cikin zukatansu su ta gabar su aikata ba da wannan tunanin ba da wani sai dai ji sautin malan kawai ba yadda za a yi a ce ga malan ga irin taro ki a cikin wannan wuri wajibi ne a yi musu yabo da godiya Allah ya karfafa musu gwiwa kwamitin marayu ga shugaba ne nan zaune da marecen da muka yi magana da shi ya ce malam ka yi haƙuri ka buga mai shugaba ka haɗa mai ina nan ne ga duk taimakon da ya kamata a kwakwalo sai na kwakwalo ma ainihin marayu shi na kawo musu shi insha Allah ambasada Allah ya saka ma da alkhairi wajibi ne ga mu kuma sauraron su malam kada mu tura mota ta tashi a banmu da hayaki na'am ni amana wannan mu zo mu saurari malam mu ji sautin malam mai kabbarori da malam ya bar sokoto mu kuma aji aiki kenan wannan bai dace gare mu ba irin yadda muke caji muna jin kamar yanzu mu tashi duk sunna komi tsananin ta mu aikata ta to haka ya kamata mu ci gaba da aikatawa har ya zuwa kuma baɗi malam ya dawo ƙara caza mu da ba su magabata suna ambatawa cewa abin da alama ta kyakkyawan aiki in kai kyakkyawan aiki alama ta Allah ya karɓi wannan kyakkyawan aikin wani kyakkyawan aiki ya biyo bayan wannan aikin da ka yi ingantacce lokacin da ka yi kyakkyawan aiki mummuna biyo baya to alama ce ta ba karɓi wancan aikin mu muna fata Allah ya karɓi ayyukanmu a nan zan takaita akwai jawabai manyan malamai shugabanni da dama muna godiya ga waɗanda suka taho daga wasu jihohi domin su shaidi wannan ruhe karatun kama ainihin su abdulbasir angon mai kawo ganin zaune da saktare da sauran da tawaga ga sunan daga ƙasashe daban da jihohi daban-daban suka zo su shaidi wannan ruhe karatu muna masu fata alkhairi Allah ya mayar da su gidajen su lafiya Allah ya sanya su koma da tsimin lada ta sada zumunci sun ka sun ka sada zumunci su gare mu wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum bin muhammad da bagin ardo kenan a madadin alhaji muhammad awal suleiman romo shugaban jama'atu zalsu bidawa ya kamata suna reshen jihar sokoto muka ji kalamansa yan wa musulmi muna fata Allah sa aljanna su zama koma a gare mu wani abin da mu ambata ba shine wannan shekara mun samu wurin mutum biyar waɗanda suka karɓi musulunci a wannan majalis da mu da su Allah albarkaci addininmu a daidai wannan gaba kuma Sheikh muhammad Kabir Haruna Gombe wanda 'yan uwa na ta aikowa ina ida saƙo addu'a to shi kuma zai wakilta a yi addu'a ga mu Allah ya a takbir a takbir mun ce yau cikin dare akwai wasu 'yan bayanai da zamu yi akwai wata yan coci na mai cin batir takwas da zamu nan yada ban sani ba ko kun shirya wanda ya shirya ke ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to a saurara a saurara a saurara a yau muna da bukatar alaran ya mana cikakkiyar addu'a wannan tocilar zan koma da ita gida in kara mata batir biyu sai ya zama batir goma sai mun haɗu gobe a sabana a can za mu haska Allah ka kawo mana dukkan alkhairi amin ka kade mana dukkan sharri amin ka samu gama da duniya lafiya amin ya ubangiji muna roƙonka don girman sunayenka Allah ka yarda da mu amin ya ubangiji Allah ya sa waɗannan ayyuka na ibada da muka yi Allah ya sa ka yadda da mu ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana ya ubangiji ko da da akwai kurakurai a ciki da ka sa Allah kai hakuri ka karɓa mana Allah ka taimake mu ka ba mu yardarka ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun alkhairin da muke da roƙonka bukatun alkhairin da mu roƙe ka ma ka haramta mana shirin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu sharrin da mu nemi karin ka ba Allah ka same mu da shi Allah kai mana albarka kai wa iyalin mu albarka kai wa zuriyar mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani da amfanar da mu da al'umma abinda ka ba mu ya Allah muna ka muna tawassuli da alƙur'ani dukkan saka kawo zaman lafiya a Najeriya musamman arewacin Najeriya laifuffukan da muka yi maka waɗanda saboda su ka jarrabe mu da halin da muke ciki Allah ka yafe mana kuma ka yaye mana da Allah muna roƙonka ka kama hannun mai alfarma sarkin musulmi zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so kuma baka yarda da shi ka zauna mana da shi lafiya cikin iyalinsa da zurriyarsa da abokan hulɗarsa ya Allah ka tsare gabansa da bayansa Allah da mu da shi Allah ka yarda da mu da Allah muna roƙonka ka kama hannun mai girma gwamnan Kano zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so kuma baka yarda da shi ya Allah ka zaunar da shi lafiya cikin iyalinsa ka zaunar da shi lafiya da zuriyarsa ya ubangiji muna roƙonka duk inda ya tafi da ku kare mana rayuwarsa ya Allah ka ƙara ɗaukaka darajarsa ya Allah muna roƙonka ka kama hannun mai girma gwamnan Sokoto zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ya ubangiji muna roƙonka ka zaunar da shi lafiya cikin iyalinsa ka zaunar da shi lafiya da zuriyarsa ka zaunar da shi lafiya tare da abokan hulɗa na sama da na ƙasansa ya ubangiji Allah ka ɗaga darajarsa ya ubangiji muna roƙonka dukkan mu bayinka ne kuma kowa na da buƙatar zuwa gare ka kuma ka san buƙatar kowa Allah kuma kana da abin biyan buƙatar kowa Allah kuma kana iya biyan bukatar kowa Allah in wani abu muke nema a wajenka Allah ba ka da ruwa in wani abu muke neman tsare a wajenka Allah ka tsare mu kakka tozarka mu ya Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya Allah ka arzuta mu da kyawawan ayyuka ya Allah ka arzuta mu da kyawawan ayyuka waɗanda za su saka yadda da mu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani mai girma Allah ka ƙara wa ilimin malam Kabiru Gombe albarka da yawa Ubangiji Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara wa rayuwarsa tsawo da albarka ya Allah ka tsare mana shi ka tsare mana gabansa da bayansa ka tsare mana dama da hauninsa ka tsare mana birbishinsa ya Allah kada ka yarda a masa gila ta ƙarƙashinsa ya Allah muna roƙonka kai mana maganin abokan gabar sunna ya Allah abokan gabar sunna kai mana maganin su ya Allah waɗanda suke zama su shirya kisa musulmi Allah kai mana maganin su ya Allah waɗanda suke jin daɗi an kashe musulmi kai mana maganin su ya Allah musulmin da su basu gane junan su ba suke kashe yan uwansu ya Allah ka ganar da su ya ubangiji ka fahimtar da su ya Allah ka ganar da su ya Allah ka haska musu su gane su gane Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan wani mummunan shiri Allah ka san an yi shi kuma ka san inda yake Allah muna roƙonka muna tawassuli da ibadar da muka yi Allah ka warware shi ya Allah ka wargaza shi ya Allah ka tarwatsa shi ya ubangiji dukkan wanda ke nufin mu da mummunan aiki Allah ka maida masa kayan sa akan shi wanda ke bin mu da bakayya diya Allah ka maida mata masa abi sai zuwa gare shi أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا تبقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم كلنا جارا من شر ما نعلم ومن شر ما لا نعلم من الجن والإنس وأتباعهم أن يخرق علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا وشر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء النفس والأهل والمال والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلنا وهواننا على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك وجهك الكريم الذي أشرقت لها الظلمات نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى وترضى لا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا عون الضعفاء يا عون الضعفاء يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منجي الهلكى يا منجي الهلكى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا ربي يا ربي يا رب كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين وارفع عنا من البلاء ما لا يرفع غيرك يا رب العالمين العالمين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنت من يقضي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شيء وأدنى حكيم قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونفخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين وأن تغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأن تصلي على نبينا محمد وعاله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر Thank you. يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أدنى الله إذا جاء لا يؤخر له كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات ميثاقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتخلقوا منها طغلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطير سيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta 26 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1435 lissafin nasara yau muna ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wanda kuma cikin taimakon Allah a wannan rana muke rufe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wanda Allah ya ba mu ikon gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka abubuwan da muka karanta a ciki Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da su inda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da kuma ba mu ikon gane kuskuren domin mu samu damar gyarawa yanayin yadda jama'a suka taru da yanayin yadda titi yake ba jawabai za mu yi da yawa ba za mu iya kokari mu ga mun takaita wannan majalisi domin a sallami yan uwa a je a ci gaba da gudanar da sauran abubuwa na rayuwa abu na farko da zan fara da shi shi ne godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya ba mu rai kuma ya ba mu iko aka gudanar da wannan tafsiri ya ba mu lafiya da amincewarsa wannan tafsiri ya gudana ina magana da alaran Ahmad suleiman ya ce ba zai taɓa tuna shekarar da allah ya bashi dama ya ja baki tun farkon tafsirin ramadan har zuwa ƙarshe ba bai iya tuna rabon da haka ya faru sai bana duk shekaru da yake gabatar da tafsiri a duk jihohi da kungiya ta tura shi ya ce mafi yawa a cikin ramadan ɗin sai ka samu ranar da allah ya kan dora mashi rashin lafiya ya hana shi samun daman zuwa a karatu da shi ya ce amma ka gaba na alhamdulillah da karatun yamma da karatun dare duka allah ya bari iko tun daga farko ramadan haka shi wata ran ko da shi dalibai da sun zagaye shi aka rinka zuba masa ayatul kursi sai ga cikin iko Allah kuma ya zo an yi karatu da shi abin da nake so na nuna mana wannan shine yiwuwar karatun amincewa ne daga wa amincewa ne daga Allah madaukakin sarki to Allah shi ya kamata mu fara yi wa godiya sannan kamin in dora min da zan dora kai Yana kara godiya ga kungiyar jama'atu ya bai kan sunna ta ta sokoto babu abin da zamu ce dai mu ce Allah ya saka khairi tun san da muka fara wannan tasiri har ya zuwa yanzu babu ya zauna a cikin su yanzu haka shugaban kungiya na jiha Haji Muhammad Awal Suleiman Romo amma kuma ta mai tsarki yana gudanar da wato aiki na umaru amma yanzu haka kamin na fito wajen tafsiri nan sai ya kira da sauya ya kara ba da wasu sakonni na fatan alkhairi wannan shi zai nuna muku yana can amalin sai na akalin sai na wannan wuri duran da aka ci daga can to isu ne kuma za a yi a zauna ne ina aka samu matsala ina aka yi daidai ina har bayan Allah ne suka bar aikin su suka bar komai nasu suka tsaya domin cewa an samu nasarar wannan tafsiri shugabannin izala na jihar Sokoto addu'a Allah ya saka muku kuma Allah ya ƙara wa rayuwar albarka da zumun halar ziyara can ma ya zuba muku addu'a sai muku addu'a ya ya muku ita kadai in Allah ya karba daga nan ba ba ku da matsala ba sai an ƙara wata albarka wannan aiki da kuka yi Allah ta'ala ya sa muku a ne. sannan duk samu wannan dama na kan gabatar da godiya ta musamman ga mai masauki na Alhaji Ibrahim akira ci da muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kullum yakan tuna mu ayyuba al-Ansari wanda ya soke Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bayan Annabi daga Makka ya koma ya koma Madina wato akwai kama da yawa a ciki Abu Ayyub al-Ansari inda ya soke Annabi bene gidan sama Alhaji Macida inda ya soke almajirai bene ne hawa sama da Annabi gidan Abu Ayyub al-Ansari sai abu ayyuba na sare ce ba zai iya zama a ana kasa ba iyalai na su baro sama su dawo kasa kai annabi ta zauna sama annabi ta, ni kasan ya mun ban da matsala sai ce ya rasulullah ina tafiya a sama na annabi da karkashi na ce ba zai yi ba ya ce ba zan iya taka rufin in ina sama ba zan iya taka rufin da ake ga annabin Allah sama annabin Allah nake taka haki wallahi bai yi ba abin da ya faru da da hali ibrahim a tire kenan da shi ne iyalansa suka baro sama suka dawo kasa aka ce almajirai su za su zauna a sama muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da shi da iyalansa tun da muka zo wannan gari har yau ɗawainiya da hidima da suke da mu Allah ramma ya bani sako na godiya ga yan uwa da dama daga ciki har akwai bawan Allah wanda tun kamin alarama ya shigo ya ce to alarama na san kai na ce izala ta ban kai ba zai yi ba amma mukarraban da zaka zo da su to su kuma a bani ni zan aje su menene sunan shi hmm, abin nan mai gadin ya ce katuka katuka sokoto katuka sokoto mana addu'a Allah ya saka miki da alheri to bayan wannan muna kara je ka godiya da shugaban kungiyar jama'atu zalata bid'a wa iqamatu suna na kasa lokacin da muke gudanar da harkar marayu na kira shi a waya na ce muke ga harkar marayu ana yi ya ce waye ne shugaban kwamitin marayu na sokoto na fara masa ya ce to da allah ka sanar da sokotawa na ɗauko shugaban marayu na sokoto na ba shi shugaban mataimakin shugaban kwamitin marayu na Najeriya gaba daya. ce kuma an yi sa'a wancan ambasada ne wannan ma ambasada ne. His Excellency plus His Excellency is equal to His Excellency. Eh, sai a je ta aita fafatawa. Babban mai masauki na Larama. Allah ka mata albarka. Barista sanyi na gidansa. Barista Aliyu sanyi na. Bayan saukar da Alarama kuma ya yi ta fafatawa a kwamitin marayu. sai ya ci ciko ya ci ciko ya kawo in ya koma zai ji bai bacci sai kara tattarwa ya kara kawowa muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka kama shi da alkhairi da dukkan bayin Allah da suka bada gudunmuwa da tallafi ta hanyoyi da dama muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi muna kara mika godiya ga mai alfarma sarkin musulmi duk da yana can kasa mai tsarki amma hankalinsa yana sakwato yana ta addu'a da fatan alkhairi ga dukkan malaman da ke gabatar da tafsiri a Sokoto Allah ya saka masa da alkhairi idan ba ku manta ba ya aiko da gudunmuwa da ta kai ta bandir abin nan tura na shadda ɗari biyu da na atamfa ɗari ya ce na so a tufatar da marayu guda ɗari uku da alfarma sarkin musulmi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara tsara rayuwarsa ya sa wa zuri'arsa albarka sannan muna ƙara gabatar da godiya da fatan alkhairi ga mai girma gwamnan jihar sokoto saboda gudunmuwa da ya ainihin bayar ta marayu a jiya wajen tafsiri na ba da sanarwa mai girma gwamna ya aiko da gudunmuwa ta wato didi da arba'in domin a yi tufafi wa marayu dubu biyu da ɗari hudu wannan muna addu'a allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi ran da yayansa za su zama marayu domin akwai rana tana zuwa akwai rana da shi ma yayansa za su zama me za su zama marayu so muna addu'a Allah ya ji tausayin yayan nasa a lokacin da yayan za su zama marayu na fahimci darussa da ake gabatarwa a wannan majalisi Allah madaukin sarki cikin taimakonsa yana sa ta asirin bayan Allah suna bada da gudunmuwa muna addu'a duk wanda ya bada gudunmuwa a cikin wannan aiki Allah madaukin sarki ya saka ka musu da alkhairi bayan addu'a da fatan alkhairi labari ya same mu na bamabamai da suke tashi a Kaduna muna addu'a Allah madaukin sarki duk wanda wannan tashin bamabamai ya cutar Allah madaukin sarki wanda ya mutu Allah ya gafarta mashi sannan waɗanda kuma suka ji raunuka Allah madaukin sarki ya ba su sauki kuma Allah ka tsare wannan fitina daga garuruwan musulmai wannan fitina za mu kira Allah ji a cikin jawabi zuwa ga gwamnati na lalle a ɗauki mataki domin abin da yake faruwa abin yana da kona zuciya kwarai da gaske domin inda abin yake tada mutane hankali shine masu ɗaukar wa'annan ba mai suna zuwa suna sakawa wai ta wasu hanyoyi suke bi ne suke zuwa ta ina suke bi domin idan dai wannan kwaltar da mu muke bi ne to ni duk titin da na bi a najeriya ba inda zan ci tazara mai yawa fate na samu cikin point na jami'an tsaro inda za a tsaya a bincika ne to su ta wace hanya suke bi nan hanyoyin suke bi idan waɗannan hanyoyin suke biya ake suke ɗauko ba, ba wannan su wuce su je su dasa ba kama su ba wannan abun akwai abun dubawa a ciki ko kuma ta sama suke bi ta ina suke bi ta ina abin yana da ban mamaki duk titin da zamu yi zamu ci sun jibe da jami'an tsaro ana ana zare ido ana bincike mukan ji daɗi saboda muna ganin ana tsara rayuwa al'umma ne amma kuma sai mutum ya ɗauko bom ya biyo ta wannan hanyar ya wuce zai ya dasa shi yaya ake yi Wa ke ba ki da ta kaka ake yi wannan akwai abin dubawa shi wannan akwai ne akwai abin dubawa shi idan tafiya ta same ka zuwa kudancin najeriya za ka ga abin mamaki duk titin da za ka yi ba inda za ka ga jami'in tsaro ko guda ɗaya duk titin da za ka bi sai ka ci kilomita ɗari ka ga jami'in tsaro Ba ka game ba jami'in tsaro amma titunan arewacin najeriya duk titin da ka bi jami'an tsaro ko ina cikin point ne amma kuma a kowace rana labarin da za ka tashi da shi da ka tashi sai ka ce to yau kuma ya ake ciki ina aka je ba wajibi ne gwamnati ta ji tsoron Allah wato ita ba duniya na akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar akwai ranar ƙin dillanci ranar da hajar mai gari ta bada kaga dillalin da ya sai da hajar ranar zai ji dama bai zama dillali a rayuwar shi ba wannan magana ce da na faɗa da hausa kuma na san duk ba ta Allah ka nuna mana wannan rana ya Allah muna roƙonka ka nuna mana wannan rana ku ci gaba da addu'o'i a masallatayya ya Allah duk wanda ke da hannu cikin waɗannan jefa babu mai Allah ka tona masa bayan ka tona masa asiri Allah ka yi magani shi Allah ka tona wannan asirin nan wannan wannan shirye-shirye da ake yi na ya za a yi sai an ga bayan garuruwan musulmai sai an ga bayan jihohin musulmai sai an ga bayan rayuwar musulmai ya Allah ka tona asiri masu wani aiki ya Allah duk wanda yake da cikin da hannu a cikin wannan bala'i da ake jangonowa a kuma musulmai ya Allah ka tona mashi asiri kamar magani ya Allah kar ka bashi ya zauna lafiya ku hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil ya Allah ka mai da ka tsallakar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su wato ainihin manya-manyan kafiran makka da suka shirya ta'addar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan kuma Allah ta tsallakar da musulman Najeriya ke ci wannan al'umma ya Allah yadda ka ceci Annabi Ibrahim da wannan kalma aka jefa shi cikin wuta kamai da wutar ta zama a gare shi bar da salama ya kace ci wannan al'umma masu shirya wannan bala'i Allah ka mai da wannan bala'i da salama su ko masu shirya wannan bala'i ya Allah in karfi suke da shi Allah ka karbe karfi idan mulki suke da shi Allah ka kwace mulki idan dukiya suke da ita Allah ka kwace dukiyar idan ilimi suke da shi Allah ka dahilar da kwakwalwarsu idan basira suke takama da ita Allah ka gidita su Allah ka ɗaukata su daga za'aniyar su ya Allah bala'in da ka tanada wa mutanen annabi Nuhu Allah ka ɗaya bala'i ka hada su da shi ya Allah bala'in da ka saukar wa mutanen annabi Nuhu Allah ka saukar musu ya bala'in da ka saukar wa adawa Allah ka saukar musu bala'in da ka saukar wa samudawa Allah ka saukar musu bala'in da ka saukar wa ashabul aikati Allah ka saukar musu bala'in da ka saukar wa fir'auna zil autad Allah ka saukar. ya Allah bala'in da ka tada hannama da sakara da laza da jalim da hawiya Allah ka bantaro irin bala'i tun daga duniya ka fara hada su wannan addu'a ku ci gaba da yin ta da yin ta a cikin masallatai ku ci gaba da yin ta Allah zai karbi wannan addu'a da yaddar ubangiji muna fata Allah zai karbi wannan addu'a ku rinka tashi da daddare ku rinka yin kuka ya Allah babu da kowa sai kai ya Allah babu da dabara ya Allah babu da ƙarfi ya Allah ba abin da muke da shi ba wanda muke da shi ya Allah kai kadai muke da kai ya Allah kuma kai isa dan kai ne rabbul qul ya Allah ka ji tausayin ya Allah laifin da muke maka jarrabe mu da wani alama ya Allah fukan da muka maka kajarrabe mu da wannan musiba Allah muna kankare ka da tawali'u ya Allah muna roƙonka ya Allah gafarta mana wannan laifi ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan bala'i da muke ciki ya Allah ka kawo lafiya a Najeriya ya Allah ka zauna da Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da Najeriya lafiya jihohin musulmai ya Allah ka tsaya da su lafiya Allah ka zauna da su lafiya Allah ka zauna da su lafiya Malaman musulunci da malaman sunna Allah ka tsara rayuwarsu Allah ka kare su Allah ka kare tsare su Allah ka kare su daga abokan gaban musulunci Allah ka ƙara tsare su daga maƙiyan musulunci wannan addu'a ya ku bayin Allah ku ci gaba da yin wannan addu'a matuƙa wannan addu'a kuna gyara halayen ku Allah zai ji tausayin mu Allah zai kawo mana agaji ku ga yau musulmi ya zama ya ku bayin Allah a gida ana farautar kan hanya ana farautar a ko ina ana farautar bai da kudi duk inda yake na cikin ɗarɗar da taraddadi zai rayu yau zai kai anjima, jima zai kai wani hali yake ciki ba ku kalli dukiyar musulmai da ake konawa ku kalli dukiyar musulmai lalatawa gidajen musulmai nawa aka kone garuruwan musulmai nawa aka kone manya-manyan garuruwan musulmai nawa suka zama kufai ku je mai duguri ku gani kun Allah akwai angoyin da ko kadan gani a cikin su ba gidajen mutane kai har kan kwalta akwai inda ciyawa ta fito kan kwalta kwalta ciyawa ta fito saboda babu ɗan adam da ke bai akwai bayan Allah da suna wuraren da abinci baya da zai same su yunwa tana kashe su akwai garin da zaka je ba matashi ko guda ɗaya ko ya gudu ko ya mutu ku zagaya ku gaida garuruwan ku gaida garuruwan musulmi suka zama ku je ku gaida da maturu ta zama bare bari gaba ɗayan su taron dangi suka suka gina da jihar Borno da jihar Yobe duka ba a samu garin da suka haɗu suka gina kamar garin ba ya garin ya koma yau in ka daga gida ba mai sai in za ka ba da haya ba mai haya kai ma ka gudu ka bari mace ba ta san inda mijinta yake ba miji bai san inda matarsa yake ba marayu banda Allah ba wanda ya san ban banda Allah ba wanda ya san adadin marayu da aka bari kuma kullum marayu musulmai kara su ake kullum marayu musulmai su suke karuwa kullum kashe mazaje ake ana barin mai ana barin mata da yara ƙanana kasuwanni ba magana su ake yi ba mutum ya zai tsira da rayuwarsa yake magana ba wai ina ma zai je samu abin da zai ya Allah ka ji tausayin ya ku bayin Allah ku tashi tsaye ku yi ta addu'a ku yi ta roƙon Allah madaukakin sarki ku yi ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka sama wa al'ummar mu mafita Allah ka ba mu ikon gyara halayen mu ya ku bayan Allah a daidai lokacin da muke ciki muna da matukar bukatar komawa kusa da Allah muna da matukar bukatar komawa su kusa da Allah ba mu iya cece mu ba mu iya fidda mu daga halin da muke ciki sai Allah wallahi Allah shi kadai saurama duk wanda kake tunani shi zai cece ka magana banza ce aje a gefe ko ba ga Allah shi kadai ke iya cece mu daga halin da muke ciki ya ku bayan Allah kowa cikin mu ya san laifin da yake wa Allah mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafara Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara halayenmu mu tashi da daddare mu rinka yi wa Allah sujada mu rinka yi wa Allah kuka mu nuna wa Allah in bai ji tausayi mu ba wanda zai ji tausayi mu ya ku bayin Allah matukar muka rike wannan muka kama muna yi Allah zai ji tausayi mu zai kawo mana gudunmuwa zai cece mu ya ku bayin Allah dole sai mun dawo da ukuwa islamiyya tsakanin mu dole sai mun yadda akwai soyayya da kauna da zumunci a tsakaninmu ya ku ahlus sunna wallahi duniya babu wanda ta sa gaba sai ku babu wanda duniya ta sa gaba sai ku duniyar kafirci da duniyar shi'a da duniyar yahudancin duniya wallahi dukkan su sun haɗu kibiyar su zuwa gare ku aka sai cinta ya ku ahlus sunna duk wanda ke jin haushin dan uwan ya ji tsoron Allah ya tuba ya yafe masa dole mu yafe wa juna dole mu gafarta wa juna dole mu kaunaci juna in so ka dan Allah ka so dan Allah dole sai mun yadda ba bisa duniya muke nuna kauna da soyayya ba dole sai mun yadda soyayya mu da kaunar mu tana nan akan wannan addini da wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayya dan Allah a babin aqida take ba a babin mu'amala take ya kamata ku gane wannan soyayya dan Allah bangare ne na imani a babin aqida take shi yasa duk hadisan soyayya da kauna za ku ga da imani suke da alaka za ku ga suna da alaka da ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillahi wa kariha lillahi wa ata lillahi wa mana lillahi faqad istakmala al-iman yace salatatun man kunna fihi faqad wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an kira an ya'uda ila al-kufri ba'da iz anqadahu Allah kama yakrahu an yuqdafa fi nar duk sanda annabi zai magana akan soyayya dan Allah da akida yake da akida yake ta alakata ta da imani kai ko qur'ani mai girma da yazo alaka ta soyayya wa zan so wa zan ki duk ayoyin qur'ani mai girma da suke magana kan so ko ki zaka ga akan akida suke magana qur'ani ce innal ladina amanu wa amilu salihati سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يكي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يسي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يسي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير duk wayannan ayoyi da me suke alakanta soyayya da imani Allah ce innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai sai ja'al lahum arrahmanu wuta Allah zai sa soyayya tsakanin su kenan idan kaga ina kinka ban san ka kai baka sona to akwai matsala wajen amanu wa amilu salihati domin alkawari ne na Allah innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wuda qur'ani ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mu'mine mata sashi suna kauna sashi wannan abin da yake nuna an kai laifi ba zan gaya maka ba dan a zauna lafiya ni in nayi laifi ba za ka gaya mun ba dan a zauna lafiya ba abin da ake nufi ba kenan shi yasa qur'ani sai biyo baya dan karkai wannan fahimtar. ka dauka abin da ake cewa kauna shine ka in faɗi laifin ka karka faɗi na sai biyo baya da ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar idan kai abinda ba daidai ba dole in gaya maka dole in maka wa'azi dole in ce abinda kai na ba daidai ba ne haushin ka nake ji kaunar ka nake ina so da ni da kai mu tsira idan dai abinda ba daidai ba dole ka gaya mun dole kai mun wa'azi dole ka gaya mun gaskiya me yasa dole za ka gaya mun gaskiya saboda me saboda kauna ce hanyar Allah kake so in dawo ita ƴan uwantakar musulmi tana ginuwa ne kan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar saboda haka dan kai wa'azi ka ce nayi ba daidai ba wannan ba daidai da zai sa in fada da kai ko in gaba da kai bane dan na yi wa'azi kai abu ba daidai ba na ce kaza ba daidai bane ba dalilin da zaka ji haushi na ko in ji haushin ka ne ko mai gaba da juna ba a babu mun aure ya amma ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar rashin yi wa juna wa'azi shike kawo bala'i cikin al'umma la ta'muruna bil ma'ruf hmm. wa la tanhauna 'anil munkar hmm. wa la ta'khuzanna 'ala yadi zalim aw la yadribanna Allahu quluba ba'dikum bi ba'd manzon Allah yace ko